Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bannan kuma za mu kawo muku sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na mu noma daga nan sai shirin nan na kiɗe irana iraniyawan da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai kasance. kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 28 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 16 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira ga Mariya. masu saurare ku kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kasar masar tana da tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa ga shekaru 8,000 da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar 'yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci 'yan fatimiyya sun kwace iko da kasar ta masar a shekara ta tara har zuwa lokacin da mabiya Salahuddin al-Ayyubi suka kifar da daular su a shekara ta 1172 sai kuma a farkon karni na 16 miladiya dolar Usmaniya ta kwace iko da kasar sannan a shekara ta 1805 bayan da sojojin taron dangi na kasar Ingila da dolar Usmaniya suka sami nasarori a kan sojojin Napoleon na kasar Faransa daga mamayar da suka yi wa kasar ta Masar turawan Ingila suka fara shigowa kasar wannan ya sa mutanen kasar ta masar suka yi bore da ƙarshe dai a rana irin ta yau a shekara ta 1922 kasar ta sake samun yancin kanta kasar ta sake samun yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 an tsage ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban kasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin yakin dai shine mamayar da shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein ya yi wa kasar kuwait a shekara ta 1990 duk kokarin da aka yi domin gamsar da saddam hussein akan ya janye sojojinsa daga kasar ta kuwait bai nasara ba daga nan ne kuma daga nan ne kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da ingila da kuma faransa suka jagoranci yakin fitar da sojojin saddam hussein daga ƙasar koyar da ƙarfin tuwo bayan tsage ta buɗe wuta aka shimfiɗa masa sharaɗa 21 waɗanda alatilas ya amince da su sannan aka ɗora wa ƙasar ta iraki takunkumai da ƙarshe dai amurka da burtaniya suka kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta biyu da uku da sunan ya mallaki makaman ƙare dangi wanda kuma har yanzu ba a samu waɗannan makamai a cikin ƙasar iraki ba masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. gwamnatin najeriya za ta karbi kashi na farko na allurar rigakafin corona a ranar talata mai zuwa a kasar amurka kuwa wasu 'yan siyasa sun bukaci a soke dokar hana musulmi shiga kasar a bangaren wasannin cin kofin la liga na kasar spain kuwa barcelona ta lalasa sevilla da ci biyu da nema yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke gwamnatin najeriya ta sanar da cewa za ta karbi kashi na farko na allurar rigakafin cutar corona a ranar talata mai zuwa sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona da shugaban ƙasa ya kafa boss mustapha shi ne bayyana hakan a wata zantawa da wani gidan talabijin a daren jiya asabar boss mustapha ya ce an samu canji akan tsarin da aka yi na karɓar rigakafin cutar corona bayan wasu tsare-tsare na gaggawa da hukumar unicef ta yi inda a halin yanzu najeriya za ta karbi kashi na farko na wannan allura a ranar biyu ga watan maris gwamnatin najeriya dai ta gargaɗi mutanen ƙasar baki ɗaya kan yin amfani da wani nau'in rigakafin cutar corona wanda ake raɗaɗin cewa an gano shi a ƙasar wanda babu tabbaci a kansa bayanin ya ƙara da cewa hukumar nafdac ta amince da ingancin allurar rigakafin astrazeneca saboda haka najeriya za ta fara da karɓar kwalabe miliyan hudu na wannan allurar rigakafi a kokarin da ake yi na ganin bayan wannan cuta a kasar baki daya yan majalisar dokokin kasar amurka su 140 daga jam'iyyar democrat sun bukaci a soke dokar hana musulmi shiga kasar ta amurka daga wasu kasashe wasu yan majalisar dokokin kasar ta amurka su 140 ne daga jam'iyyar democrat suka bukaci a soke dokar hana musulmi shiga kasar daga wasu kasashen musulmi da na larabawa da kuma su kasashen da ba su dasawa da gwamnatin amurkan an kafa wannan doka ne dai a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar ta amurka donald trump wanda ya kafa dokar da nufin cin zarafin musulmi da kuma mayar da su saniyar ware a cikin harkokin kasar ta amurka da kuma kara rubuta wutar kiyayya da kin jini a kansu kasashen da dokar ta shafa dai sun hada da iran libya yaman somalia sai kuma su daga cikin kasashen da ba su shiri da amurka da suka hada da koriya ta arewa da kuma venezuela 'yan majalisar sun yaba wa joe biden akan janye dokar da ya yi a tashin farko bayan karɓar gama shugabancin ƙasar ta amurka amma kuma 'yan majalisar sun buƙaci a soke wannan doka ne kwata-kwata tare da haramta ta domin kuwa za a iya samun wasu shugabanni a nan gaba su iya dawo da dokar su kuma halasta ta a lokuta masu zuwa to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rahotanni daga najeriya na cewa mahara sun kashe limami da wasu mutane hudu sannan kuma sun yi garkuwa da mutane goma sha biyu a kagara da ke cikin jihar neja a tare ta najeriya jim kaɗan bayan sauko wasu daga cikin ɗalibai da malaman makarantar kagara mahara sun sake yin diran mikiya a garin na kagara inda suka sace mutum hudu kuma suka yi garkuwa da wasu kimanin goma sha biyu wani shugaban al'umma da ke zaune a kagara ya shaida cewa maharan sun sace mutane takwas a ƙauyen kundu sannan kuma wasu mutum goma sha ɗaya a ƙauyen gunna da ke karkashin kagara karamar hukumar rafi a jihar taneja ya kara da cewa mutane hudu waɗanda aka kashe suna zaune ne a ƙauyen karako a cikin waɗanda aka tafi da su kuwa akwai limamin ƙauyen madaka malam ibrahim rubo tsohon shugaban karamar hukumar rafi ya kira ga gwamnatin jihar taneja da ta kara ɗaukar tsauraran matakai da kuma yawan jami'an tsaro a wannan yanki sakamakon yadda lamarin yake ci gaba da ƙara ta'azzara da sanyin safiyar jiya asabar ne dai aka sako wasu daga cikin 'yan makarantar kimiyya da ke kagara waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a ci gaba da buga wasannin la liga a ƙasar spain barcelona ta samu nasarar lalasa sevilla da ci biyu da nema a wasan da suka buga a daren jiya asabar wasan wanda aka buga a daren jiya da ya ɗauki hankula matuka musamman ma da yadda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi ta hankurin ganin cewa ta samu ƙarin maki wanda zai bata damar ƙarin sama inda kuma 'yan wasan na barcelona suka yi ta kai kora dan wasan barcelona usman dembele shine ya fara suka kwallo ta farko a ragar sibila a cikin mintuna na 29 da fara wasan bayan haka kuma suka ci gaba da kai kora har zuwa hutu rabin lokaci bayan dawowa hutu rabin lokacin wasan ya kara zafi inda barcelona ta ci gaba da kara matsa kaimi da kai kora yayin da sibila kuma ta yi ta kokarin ganin cewa ba a sake saka mata wata kwallo a raga ba amma a mintuna na 85 messi ya sake saka kwallo ta biyu a ragar sevilla kuma har aka tashi wasan sevilla bata iya farkewa ba samun wannan nasara da ya baiwa barcelona damar samun maki uku inda yanzu haka ita ce ta biyu a jerin maki-maki da dukkanin kungiyoyin kwallon kafa da ke buga wasanni a la liga suke da shi inda barcelona take da maki 53 bayan atletico madrid wadda take da maki 55 sai kuma real madrid wadda ita ke ke ma barcelona a halin yanzu da maki 52 yayin da sibilla take a matsayi na hudu da maki 48 to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to ma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai akan labaru masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan tashin farashin kayan gwari a kasuwar Maltwaf da ke birnin Iko. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dalilan da suka haddasa haka. a cikin makonni kaɗan da suka gabata an sami hauhawar farashin kayan gwari da aka saba kaiwa iko daga arewa kasuwar mal kuwa da ke cikin birnin iko ta shahara zama babbar cibiyar kasuwanci da cinikayya ta kayan gwari a cikin wannan birni na lagos da akwai dalilai masu yawa da suka haddasa wannan tashin kayayyakin a cikin wannan kasuwa da hakan ne ya sa maka tuntubi salisu tukur gaiwa wanda ne editan mujallar manoma wanda a halin da ake ciki yana birnin ikon domin bibiyar yadda ake samun tashin wato farashin kayayyakin gwarin a cikin kasuwar ta mile 12 mun fara tambayarsa domin jin halin da ake ciki inda ya mana bayani kamar haka tumatirin da ake sai da kwando bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar arewa ba idan an kawo shi kin ana sai da shi zuwa dubu hudu zuwa dubu biyar amma ana shiga wannan yajin aiki yana ta hawa ne yanzu ma dai ya wuce dubu sha biyar sai tattasai wanda a kasuwanmu na mu na arewacin najeriya dubu hudu da dari biyar idan an kawo shi a kasuwar maitob ana sai da shi dubu bakwai a yanzu da aka shiga wannan yajin aikin ya kai dubu sha biyar yana neman ma ya gota to haka ne duka abubuwan in ka ɗauko komi ka ɗauka haka farashin shi to tambaya ta gaba da muka yi wa malam salisu gaiwa ita ce ko su wane ne suka shiga yajin aiki a tsakanin masu sayar da kayan gwarin a kasuwar martok ɗin ko masu kawowa daga arewa ga abin da yake cewa. Wato su kungiyar masu kawo kayan kwarin ta arewacin Najeriya ne suka shiga yakin aikin. To kuma sai suka zo jaba ta hau za su tilasta ta su hana ka ka wuce da kaya. To da haka sai dai ka faka mota kana. In yi su sai lokacin da ka nemi kan wani wurin. ko me ya jawo wannan yajin aikin tun daga tushe ka ta bakin malam salisu gaiwa shi ne saboda hausawa da aka kakashe a ibadan a wani ya mutu da yawa ko kwanan nan wanda yake abin ya faru a kasuwar safa ne wanda ita ma kasuwa ce ta kayan hatsi da kuma kayan gwari to aka shi ne sai masu wahada eh, ganin cewa eh, abin ya shahi yan yankin arewacin najeriya ne To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙurewar lokacin shirin namu. Da fatan an ji daɗin abubuwan da suka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon. Kafin lokacin nake gayyatar ku da ku shiga shafinmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

masu warare assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kide kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai muku kiɗe kide waƙi daban-daban da aka gudana a nan ƙasar iran da mawaƙa shaharu suka gabatar domin kayatarwa da kuma nishaɗantarwa da fatan masu yasan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin yanzu kuma bari mu gabatar muku da mawaƙin nan mai suna muhammad mahadi wa izi isfahani علی همای رحمت تو چه خدا را که به ما سزا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به علی شناختم من به خدا قسم خدا سر چشمه بقا را برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را تو a gashe da muhammad mahadi wa izi isfahani a cikin wakar da ya gabatar mana kuma anan ne zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jigir fata masu sun amfana kuma sun nishaɗantu da wannan waka da aka ji amma don kowa da kowa ni da na jamanci shi nake cewa ku zama lafiya kuma ana cibar da biyan shirye-shiryenmu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. ma kawo ƙarshen shirin namu baki dama da yake muna da sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta karbi kashi na farko na allurar rigakafin cutar corona a ranar Talata mai zuwa. Sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona da shugaban ƙasa ya kafa, Boss Mustapha, shi ne bayyana hakan a wata zantawa da wani gidan talabijin a daren jiya Asabar. boss mustapha ya ce an samu canji akan tsarin da aka yi na karɓar rigakafin cutar corona bayan wasu tsare-tsare na gaggawa da hukumar unicef ta yi inda a halin yanzu najeriya za ta karbi kashi na farko na wannan allura a ranar biyu ga watan maris gwamnatin najeriya dai ta gargaɗe mutanen ƙasar baki ɗaya kan yin amfani da wani nau'in rigakafin cutar corona wanda ake raɗaɗin cewa an gano shi a ƙasar wanda babu tabbaci a kansa bayanin ya ƙara da cewa hukumar nafdac ta amince da ingancin allurar rigakafin astrazeneca saboda haka najeriya za ta fara da karbar kwalabe miliyan hudu na wannan allurar rigakafi a kokarin da ake yi na ganin bayan wannan cuta a kasar baki daya yan majalisar dokokin kasar amurka su 140 daga jam'iyyar democrat sun bukaci a soke dokar hana musulmi shiga kasar ta amurka daga wasu kasashe wasu yan majalisar dokokin kasar ta amurka su 140 ne daga jam'iyyar democrat suka bukaci a soke dokar hana musulmi shiga kasar daga wasu kasashen musulmi da na larabawa da kuma wasu kasashen da ba su dasawa da gwamnatin amurkan an kafa wannan doka ne dai a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar ta amurka donald trump wanda ya kafa dokar da nufin cin zarafin musulmi da kuma mayar da su saniyar ware a cikin harkokin kasar ta amurka da kuma kara rubuta wutar kiyayya da kin jini a kansu da wannan zamu karkare sai dan Allah kuma can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a yini cikin koshin lafiya